فالحمد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 أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله لكم وللأولين من قبلكم يقول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله هذا يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم المزيد يوم الأزهر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فهذا يومهم الذي فرض عليهم فضل فضلوا عنها وهدانا الله إليها فنحن فاليهود غدا والنصارى بعد غد هذا اليوم في مثله خلق آدم وفي مثله أدخل الجنة وفي مثله أخرج منها وفي مثله تقوم الساعة فهذا, فهذا يوم عظيم ومن عظمته أنها خصت بخصائص فهي أفضل الأيام والدواب كلها تصغي إليها تصغي بآذانها هل ينفخ في الصور فيها إلا الثقلين وفي هذا اليوم ساعة الإجابة وفيها وفي هذا اليوم شرع شرعت هذه الصلاة صلاة الجمعة التي من من اغتسل في بيته ومشى وخرج للصلاة واغتسل في هذا اليوم ومس من الطيب ثم خرج ثم إذا وصل إلى المسجد صلى ما كتب له ولم يفرق بين اثنين وأنصت للإمام عند الخطبة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وهذا في كل يوم الجمعة والحكمة عباد الله من تخصيص الأيام والأوقات من تخصيص الأوقات والأز... من تخصيص الأوقات والأمكنة بفضائل هو فتح أبواب الرحمات وفتح نفحات من الله تعالى حتى يلحق الأب ما يعجز عنه أعماله فإن, بمضاء... فإن الأفعال فإن الأعمال تضاءف إن الأعمال تضاءف في الأوقات في أوقات الفضل فالحكمة من معرفة هذه الأيام والأوقات والأماكن والتذكير بها إنما هو لحث العباد على اغتنام تلك الأوقات فاعرفوا خصائص, خصائص هذا اليوم واعملوا, به واعملوا بها وتعرضوا لنفحات ربكم فإن الله إذا تفضل على عباده يريد منهم أن يتعرضوا لنفحات رحمته ولا غنى لنا عن رحمة الباري جل وعلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن اتقى الله وجد الوقاية من كل, من كل شر في هذه الحياة الدنيا ومن كل زيغ وضمن الله له الهداية قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم بين الله مجد أوران الله جل وعلا كما ala kamar تجريمه kuma ita ce wasiyarsa ga waɗanda suka gabace mu na daga al'ummomin da suka gabata duk wanda ya ji tsoron Allah zai samu tsari da kariya daga dukkan sharri ya samu shiriya ya zuwa ga dukkan alkhairi a nan duniya da kuma shiriya ya zuwa ga tafarkin shiga aljanna ‘yan uwa musulmi yau juma'a wannan rana rana ce mai girma ita ce idin da Allah ya sanya ma al'ummar musulmi a kowane mako ya keɓance wannan rana ya ajiye ta ya tanade ta ya shiryar da ga al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu zuwa gare ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ne na ƙarshe wajen zuwa amma mu ne marigaya na farko rana alkiyama ga ranar nan da aka wajabta a gare su sai mu suka ɓace ga barinta yahudu suka zamanto gobe shine suka sanya ranar su ranar idinsu na mako shine ran asabar nasara kuma jibi wato ranar lahadi mu ka musulmi tare da cewa mu ne muka zo daga bayansu mu ne muke fara yin idin wato idin mako ranar juma'a kuma ta dace da rana mai falala an kira ta ranar juma'a saboda haduwar mutane da ake yi an kira ta kuma ranar ƙari saboda ƙarin da mutane suke samu domin a ranar alkiyama a cikin da a lahira Allah maɗaukakin sarki yana bayyana kansa ga bayinsa 'yan aljanna domin su gan a kowace ranar juma'a don haka aka ce mata ranar ƙari domin shi ganin Allah a cikin aljanna ni'imarsa ta fi ni'imar shiga aljanna shi amma kuma duk wannan a matsayin ƙari ne da shiga aljanna shi yasa aka kira wannan rana da sunan ranar ƙari ranar haske ita ce ranar da aka halicci annabi adam aka shigar da shi aljanna aka fito da shi daga cikin aljanna kuma a wannan rana ne za a yi tashin alkiyama wannan rana ta keɓanta da abubuwa wanda, wanda alkur'ani da sunna suka zo da shi daga cikin abubuwan da ta keɓanta da su shine dukkan wato ita ce ranar da ta fi kowace falala kuma dukkan wata dabba da ka sani tana kasa kunnanta ranar juma'a ko za a hura kaho ai tashin alkiyama illa mutane da aljanu ita ce ranar da take da sa'ar da Allah yake amsa addu'a duk wanda ya roke shi wannan sa'a sa'a ce wadda hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da suke ishara ya zuwa ga ɗayan lokuta guda biyu lokaci na farko shine daga sallar la'asar na ranar juma'a har zuwa faduwar rana kamar yadda ya zo a hadisin anas ƙauli na biyu shine daga lokacin da aka yi kiran sallah ranar juma'a kiran sallah da liman yake hawa mimbari har a idar da sallar juma'a kamar yadda ya zo a hadisin aisha don haka magabata suke rayar da wannan lokacin daga bayan sallar la'asar har zuwa faɗuwar rana ranar juma'a to idan muka san irin waɗannan abubuwa da wannan rana mai girma take ɓanta da su sai mu ga me ya menene abin da ya wajaba abubuwa da dama sun zo na koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gare mu domin mu sami cikakken rabo a wannan rana mai albarka daga ciki akwai yin wanka wannan wanka an shar'anta shi ga kowane musulmi namiji da mace babba da yaro ko da ba zai zo juma'a ba ya yi wannan wanka kuma mustahabbi ne mutum idan zai zo juma'a ya shafa turare ya gyara jikinsa ya shafa mai sannan ya samu kaya waɗanda suka fi kowanne kyau daga cikin kayansa ya sanya su domin sai sayidina umar radiyallahu anhu ya ga wata tufa ta ɗasaita ya ce ma sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ka sai wannan tufar mana domin ka rinka sa ta ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin shawararsa ba ta cewar ya rinka sanya ta ranar juma'a saboda matsayinta sannan yana daga cikin sunnar ranar juma'a fita da wuri a halarto a zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zo juma'a a sa'a farko ta ranar juma'a kamar ya yi layya da raƙumi ne wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar ya yi layya da saniya wanda ya zo a sa'a ta uku kamar ya yi layya da rago wanda yake wato kusashe mai kaho wanda ya zo a sa'a ta hudu kamar ya yi layya ne da kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar kamar ya yi sadaka ne da kwai idan liman ya fito aka fara hudu ba ya hau kan mimbari za a yi hudu ba to mala'iku sai su naɗe sai su naɗe takaddun da suke rubuta waɗanda suke zuwa na farko sannan wanda yake bin sa su zo su zauna su saurari hudu ba don haka a wannan zama namu mala'iku ne Allah ne kaɗai ya san adadinsu suke kewaye da mu wannan ya nuna irin albarkar da ke cikin wannan rana da irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake karɓan ayyukanmu saboda mala'iku suna tare da mu suna amsa addu'o'in da muke yi sannan yana daga cikin adabu na wannan rana idan mutum ya zo masallaci da wuri ya shagalta da sallah ya ta yin nafilfili babu iyaka domin haka aka annab sallallahu alaihi wasallam a hadisin salman ya ce wasalla ma ba lahu ya sallaci abin da aka kaddara masa haka aka ruwaito tabi'ai suna yi kamar yadda zuhuri ya faɗa ya ce idan suka zo ranar juma'a sai su shagalta da yin sallah har sai sayidina umar ya fito sai kuma duk sai su zauna su daina sallah su zauna suna sauraron su zauna su saurari hudu ba haka dalika mutum an umarce mu da mu kiyaye cutar cutar da mutane domin dukkan abin dukkan wajen taro to za ka samu shedan yana sanya abubuwa da zai kawo bata tsakani don haka annab sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu da idan mun zo masallaci kada ka rinka tsallaka kafaɗun mutane kana raba tsakanin wanda yake zaune da wanda yake kusa da shi domin wannan cutarwa ne wani mutum ranar aljuma <coughs> wani mutum ya shigo masallaci yana tsatsallaka sahu yana tsallaka kafadun mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da ya yace masa ijlis faqad azait zauna ka riga ka gama cutar mutane saboda haka idan mutum ya zo wajen neman alkhairi to ya san cewar abubuwan da zai yi na neman lada yawa yawansu mustahabbai ne to kada garin aikata mustahabbi ka je ka aikata haramun shine cutar ɗan uwanka musulmi yana daga cikin adabu na wannan rana yin kawai da sauraro yayin da ake hudu ba ko da da larabci ake baka jin abin da ake faɗa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin sharaɗin da mutum zai samu yafewar zunubai shine wa ansata hina takallama al-imam yayi shiru yayi kawai yayin da liman yake yin zance yake yin ba wannan ya hada kada mutum ya shagalta da wato koda taɓa-taɓan waya ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man masal hasa faqad laga duk wanda ya rinka duk wanda ya rinka taba tsakon ya rinka taba tsakuwa wato yana wasa da wato yana wasa da tsakuwa yana mulmula ta a hannunsa to wannan yayi lagau so ake mutum jikinsa ma ba kawai kunnensa ba jikinsa ma ya kawai ya nutsu yayin da ake yin wannan ibada duk wannan yana daga cikin abubuwa da suke sanya samun albarka <clears throat> ga musulmi a wannan rana sannan <clears throat> ita wannan sallah aiwatar da ita yana daga cikin muhimman abubuwa na wannan rana domin farin ce kuma ita ta tsaya a maimakon sallar azahar wanda ya barta har juma'a guda biyu ba tare da wani dalili ba to Allah zai yinke zuciyarsa ya samu sifa daga cikin sifofin mala'iku a munafikai Allah ya kiyashe mu yace la yantahiyanna aqwa sallallahu alaihi wasallam yace la yantahiyanna aqwamun an wadi'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim wala yakununna min wala yakununna min al lallai waɗanda suke barin zuwa juma'a su daina ko kuma Allah maɗaukakin sarki zai ɗaure wato zai rufe zukatansu sannan su zamanto daga cikin gafalallu sannan wannan rana an shar'anta mana a cikinta ranar sallar wato da sallar asuba a karanta suratul sajida da suratul da suratul insan hal ata alal insan domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake har ibn mas'ud yace yudimu dhalik yana dawwama akan wannan daga cikin adabu na wannan rana su ne akwai karatun suratul kahab wanda aka hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin abu sa'idin al-khudri cewa wanda ya karanta suratul kahab ranar juma'a za a haskaka masa daga haske tsakaninsa da zuwa ga sama wannan ya nuna wato abinda zai lizinci wanda ya karanta wannan sura kuma wannan haske kamar yadda hadisin ya karata tsakaninsa da wata juma'ar da za ta zo waɗansu malamai sun yi magana a kan rashin ingancin waɗannan hadisai amma sahihin magana shine hadisai ne ingantattu Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi ya inganta su kuma aiki ne da sahabbai suka kasance a kai ya tabbata Abdullahi bin Umar yana kiyaye yana raya wannan sunnar haka zalika Abu Sa'id Al-Khudri kuma haka malaman musulunci haka suka sanar kamar yadda imamu shafi'i ya ambata a cikin littattafansa a risala cewar mustahabbi ne ga musulmi a ranar juma'a ya karanta suratul kahf to aiki idan ya zamanto ya sifantu da irin wannan sifa malamai magaba wato magabata na kwarai sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu sun yi aiki da shi ya nuna kan cewa asali ne tabbatacce ballantana kuma yana daga cikin abubuwa na falala da bai kamata mutum ya yi sake a kansa ba daga cikin hadisan da suke nuna muhimmancin wannan shine abin da ya shahara shi ma na cewar ita suratul kahf karanta ta kariya ce daga fitinar dujal wanda ya karanta ta zai zamanto an bashi kariya da aminci daga fitinar dujal Allah ya kyashe mu da fitinarsa sannan daga cikin adabu na wannan rana yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda يزو حديث أوس ابن ابن أوس الحدثاني شوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن خير أيامكم يوم الجمعة فيه تشهده المسيء هو يوم مشهود تشهده الملائكة فأكثروا فيها من الصلاة علي فإن صلاتكم مج... فإن صلاتكم معروضة علي ياتي رانا تتفكو وتي الخير أوجنكو اذا رانا الجمعة mala'iku suna halartar wannan rana na haka ku yawaita salati a gare ni a ranar da kuma a cikin daranta domin salatinku za a bijirar da shi a gare ni wato abin da muka yi na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam za a je a nuna shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya falalar wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewar yana yawan yi masa salati zai masa shaida ranar alkiyama ya san da cewa ya ne masa salati ya ishe ka falala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da kai yau ko da mai mulki ne aka ce ya san wane ya san da wani har ana gaya masa ga abin da wane ya san wannan wane sai ka ga tafiyarsa a cikin mutane ta zama daban to wannan sayyidul awwalina wal akhirin wa hamilu liwa'il shi shine zai zamanto ya san da kai ta hanyar ne ta hanyar yawan yi masa salati a wannan rana mai albarka mu yawaita addu'a a ita saboda mu dace da wannan sa'ar da ake karban ijaba musamman a cikin wannan al'umma da halin da muke ciki na tsanani ta fuskar tsaro Allah ya yaye mana wannan tsanani Ƙoƙarin da hukuma take yi da jami'an tsaro kan kawo zaman lafiya Allah ya sa wannan abin yayi muwafaka waɗanda kuma suka ɗauki waɗannan makamai suke jefa ragani da tsoro da fashi da makami da garkuwa da mutane don saboda zalunci da ta'addanci Allah muna roƙonka Allah ka kawo ƙarshen su Allah ka san su Allah ka iyakance su ga baki ɗaya ka sallata rundunoninka a kansu ka jefa razani a cikin zukatansu sannan kuma mu ci gaba da addu'a ga wato hukuma kan Allah ya musu Allah ya shiryar da hukuma Allah ya shiryar da jagorori musamman akwai abin da ya faru a satin da ya wuce akwai doka sabuwa wadda aka kafa ta dokar kafa bankuna da sauran kamfanin nukan hada-hadar kuɗi wannan doka wadda ita ce ta shafe dokar da ta gabace ta ta kafa bankuna wannan doka a satin da ya wuce shugaban ƙasa ya sa hannu akan wannan doka to abinda yawancin mutane ba su sani ba kuma ba a sanar da mutane ba an yayata domin mutane su sani wannan doka ta yi ma musulmin ƙasar nan gata babba domin ta tabbatar da yarda da amincewa da bankunan musulunci ta tabbatar da tsare-tsaren da aka kawo na bankunan musulunci an sa shi a cikin dokar kasa mutane da dama yan uwanmu musulmi da suke wata kasa suna so su zo su kafa bankuna na musulunci a wannan kasa abin da yake hana su saboda suna ɗarɗar suna jin tsoro tun da cewar dokar bata fito ɓalo dokar ta da bata fito a bayyane ta ba da damar a kafa bankunan musulunci ba babban banki ne kawai ya fitar da ka'idodi saboda haka har ma an samu wani alkali an kai makiya musulunci tun shekarun baya suka shigar da kara suna ƙalubalantar suna kalubalantar haƙƙin da babban banki yake da shi na ya ba da license a kafa bankunan musulunci kuma alkalin wai har yake cewa babban banki ba shi da wannan dama ya yi dogaro da wata doka wadda tuni an riga an shafe ta mansuhiya ce amma ya ce musulmi ba su da wannan dama ko ba wani abu bane an yi wannan ne domin a wato jefa ragani da tsoro da ɗarɗar a cikin zukatan 'yan uwa musulmi da suke wata ƙasa da suke nema su zo su ƙarfafa musulmi 'yan uwansu ta hanyar kafa bankunan musulunci wannan kuma ya sanya mutane da dama da suke waje da suke so su yi wannan suka ji tsoro suka fasa to yanzu da wannan doka an buɗe hanya an yi ma musulmi gata kan abin da zai samu zai sa mu shiga cikin samun cin gajiyar tattalin arzikin ƙasa da hada-hadar kuɗi kun sani yawanci duk bankunan da ake da su wajen kusan guda ashirin da biyar wanda suke na riba ne babu banki guda ɗaya da musulmi suke da mallakarsa ga baki ɗaya bankunan nan a hannun waɗanda yake ba musulmi suke ba duk kuɗin da za ku tara a nan wajen mutane kuɗaɗen da suke tattarawa za a kwashe su ga baki ɗaya ne a kai su kwatar waɗannan bankuna da suke Legas can waɗanda suke ba musulmi ba su za su amfana da kuɗin domin su gina kansu to mu ba sha'awar wannan kuɗin muke ba dan dama kuɗi ne na riba amma gashi Allah ya kawo mana badili bankuna na musulunci to an yi wannan doka wadda ta bama ta taima musulmi gata wannan abu ne wanda yake zai zamanto a cikin tarihi wato alheri ne wanda wannan hukuma ta Muhammadu Buhari ta kawo ma musulmin Najeriya don haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki duk wanda suka yi sa'ayi suka yi ƙoƙari akan wannan kan tabbatar da wannan doka tun daga sarkin Kano na goma sha hudu Muhammadu Sunusi wanda lokacin yana gwamnan babban bankin Najeriya aka fara wannan ƙoƙari da kuma sauran ma'aikata na wannan bankin da waɗanda suke tare da shi da kuma wato 'yan majalisar dattijai musamman shugaban shugaban kwamitin bankuna sanata ubasani da kuma shi shugaban kasa da suka yi wannan kokari Allah maɗaukakin sarki ya karba daga gare su Allah kuma ya sanya shi ya zamanto kamar yadda suka share ma musulmi hawaye Allah ya yi musu abin da yake damun su duniya da lahira mu kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya inganta ma musulmi tattalin arzikin su ya inganta mana arziki a wannan kasa ya buɗe mana kofofin falalarsa ya ba mu lafiya da zaman lafiya إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل واجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل, واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم عليك بإصابات الفساد والبغي يا أخوي يا عزيز اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم زلزل الأرض من تحتهم اللهم أنزل عليهم حجارة من السماء اللهم أحسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وقوموا إلى صلاة